بسم الله الرحمن الرحيم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zango shirin hausa radio biyu na wannan safiya kuma na farko a wannan rana ta talata da fatan an waye gari cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar da aka saba daga nan kuma sai sauran shirin mu da suka hada da shirin nan na duniyar mu a yau akwai shirin nan na mu koyi harshen farisanci za mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali akwai shirin afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilohertz 15,320. Sai kuma shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha ɗaya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita shida kilohas dubu da biyar sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraren shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla in zo lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya tare da Hassan Barka. To da farko ga muhimman kanun labaran. adadin falastina wanda suka yi shahada a ci gaba da hare-haren isra'ila kan gaza ya kai 704 yayin da hukumomi a isra'ila ke cewa mutum 900 suka mutu a farmakin hamas hukumomi a nijar sun ce yau talata ne rukunin farko na sojojin faransa zai suma ficewa daga kasar kasashen iran da kuma sudan sun sanar da dawo da hulɗar diplomasiya a tsakaninsu to yanzu ga labaran kamar da za a shi su Hukumomin lafiya a Falastinu sun sanar da cewa adadin Falastinawan wanda suka yi shahada a harharen da Isra'ila ke ci gaba da kaiwa a Gaza ya kai 704. A sanarwar da ta fitar ma'aikatar lafiyar ta Falastinu ta kuma ce akwai Falastinawa dubu da suka jikata sannan kuma akwai wasu sama da dubu da talatin da suka yi hijira sakamakon ci gaba da hararen na Isra'ila. Daga bangaren Isra'ila kuwa adadin waɗanda suka mutu ya kai ɗari tara a farmakin ba zata da ƙungiyar Hamas ta kaiwa kasar ƙasar tun ranar Asabar. halin da ake ciki dai kasashen amurka jamus birtaniya italiya da faransa duk sun sanar da nuna matukar goyon bayan su ga matakin da suka kira na kare kai da isra'ila ke ɗauka kasashen masar da turkiya da kuma katar sun ce suna neman hanyoyin sasanci da kuma yayyafawa rikicin ruwan sanyi to a ɗaya bangaren kuma ƙungiyar gwagwarmayar palestina wata hamas ta ce za ta ci gaba da kai farmaki kan isra'ila tare da yin watsi da duk wata tattaunawa da isra'ila ta sakin fursunoni muddin gwamnatin sahayoniyar ta ci gaba da kai hare-hare a zirin gaza da aka yi wa kawanya abu ubaida mai magana da yawun bangaren soji na zirin gaza ne ya bayyana hakan a wani sako da aka nada a yammacin jiya litinin kalaman nasa dai na zuwa ne bayan da firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya shaida cewa hamas za ta ɗanɗana kudarta netanyahu ya ci gaba da magana kan matakin da ƙasarsa ta ɗauka bayan hari mafi muni cikin shekaru da ƙasar ta fuskanta daga ƙungiyar ta hamas a ranar litinin ministan tsaron isra'ila yawaf galan ya ce za su kakaba wani matakin datse komai gaba daya a gaza ba lantarki babu ruwan sha babu iskar gas duka za mu datse su in ji shi sabbin mahukunta a jamhuriyar nijar sun ce yau talata ne rukunin farko na sojojin faransa zai soma shirin ficewa daga kasar jami'an tsaronmu za su soma raka rukunin farko da zai fita daga kasar a ranar talata a cewar sanarwar da aka karanta a gidan talabijin din kasar matakin na zuwa ne bayan an gudanar da wani taro da kuma yin musayar bayanai tsakanin gwamnatin mu da hukumomin faransa inda bangarorin suka amince da jadawalin kwashe dakarun cikin lumana in ji sanarwar taron na litinin a watan jiya ne shugaban faransa emmanuel macron ya sanar cewa zai kammala kwashe dakarunsa daga niger nan da karshen shekarar da muke ciki takun saka tsakanin nijar da faransa ya yi kamari tun bayan da sojoji suka kwace mulki daga hannun shugaba muhammad bazoum a ranar 26 ga watan yulin da ya gabata wanda hukumomin faransa take cewa har yanzu shi ne halastattan shugaban kasar nijar a wajenta to labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo hausa voh daga birnin tehran kasashen iran da kuma sudan sun sanar da maido hulɗar diplomasiya a tsakanin su shekaru bakwai bayan yankewar hulɗar jamhuriyar sudan da kuma ta musulunci ta iran sun yanke shawarar maido da hulɗar diplomasiya a tsakanin su domin cimma maradun kasashen biyu biyu bayan wasu muhimman tuntuɓa da suka yi a cikin watanni da suka gabata a cewar wata sanarwa da ma'aikatan harkokin wajen kasashen biyu suka fitar tare a ranar litinin sudan ta kasa hulɗar diplomasiya da iran a shekarar 2016 bayan matakin da saudiya ta ɗauka na yanke hulɗa da tehran a wannan shekarar a watan janar shekarar 2016 ne saudiya ta yanke hudar diplomasiya da iran bayan da masu zanga-zanga suka farma ofishin jakadancin kasar a tehran bayan da masarautar saudiya ta zartar da hukuncin kisa kan wani malamin shi'a kotun kolin kasar kenya ta bayar da umarnin dakatar da tura ruwan dakarun 'yan sanda kasar zuwa haiti a yunkurin shawo kan tashe-tashen hankulan 'yan daba an dakatar da shirin na wani dan lokaci har zuwa ranar 24 ga watan oktoba a makon da ya gabata ne kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kada ƙuri'ar amincewa da tura rundunar shiga tsakani ta ƙasa da ƙasa a haiti ƙarƙashin jagorancin kenya nairobi ta ce za ta tura jami'an 'yan sanda dubu zuwa haiti a ƙarshen wannan shekara domin taimakawa ƙasar wajen yakar ƙungiyoyin 'yan daba sai dai wata takardar koke da jam'iyyar adawa ta shigar ta gamsar da babbar kotun milimani da ke nairobi cewa sai an fara fayyace wasu batutuwa 'yan adawan dai na cewa tura 'yan sandan kasar haiti ya sabawa dokar kasa to jama'a karshen labaran duniyar kenan to ga shida son barka dauke da labaran duniya din sai sauran shirin da zan fara da shirin na duniyar mu a yau duniyarmu a yau. Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake sadu a cikin shirmu na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a wannan makon na siyasa, tattalin arziki, tsaro da kuma zamantakewa. Inda muke masu ƙarin bayani sannan daga ƙarshe mu ji masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirinmu na yau. To madalla masu sauraro labari mafi muhimmanci a wannan makon dai bai fi labarin yakin da ake fafatawa a cikin kasar Falastinu da aka mamaye ba da kuma labaran da suka shafi wannan yakin a yankin. Da farko dai a safin ranar bakwai ga watan Oktoban shekara ta 2023 ne ƙungiyar Hamas ta masu gwagwarmaya da hamci kasar Isra'ila dauke da makamai suka kai wani mummunan farmake kan matsugunin yahudawan sayoniya wanda suke gewaye da yankin na gaza inda a karon farko suka mamaye sansanonin sojojin yahudawa da suke cikin wa'annan matsugunan yahudawan sannan suka kashe na kashewa suka kuma kama na kamawa suka mai da su yankin gaza ƙungiyar hamas tare da sauran ƙungiyoyin falasinawa a yankin kamar kungiyar jihadul islami duk sun shiga wannan yakin sun kuma yi wa yahudawan sayoniya bazata da wa'annan hare-hare banda haka dakarun falasinawa sun cilla makamai masu linzami fiye da dubu biyar kan wasu manya-manyan birane na hamci kasar isra'ila wanda ya hada da birnin tel aviv babban birnin haramtacciyar kasar inda makaman suka haddasa gobara suka kuma lalata gine-gine da dama a wa'annan birane matsugunan yahudawan sayoniya dai wa'anda dakarun saraya kudus ta kungiyar hamas suka mamaye suna hannunsu har zuwa yanzu da muke gabatar da wannan shirin don dakarun falasɗinawan suna fafatawa da sojojin yahudawan isra'ila a wa'annan matsugunan yahudawan sun kasa mai da ikonsu kan wa'annan matsugunan har yanzu hotuna da suke fitowa na wa'annan matsugunan yahudawan sun nuna yadda gawakin sojojin hamshiksar isra'ila ko yahudawan sayoniya wa'anda dakarun falastinawa suka kashe suna yashe a kan tituna a cikin wa'annan matsugunan ba wanda ya iya ya zo ya ɗauke su labaran sun kara da cewa al'amura ba su taɓa taɓarɓarewa gwamnatin yahudawan sayoniya tun bayan kafuwarta kamar yadda ta rikice masu a ranar asabar da ta gabata ba kuma al'amarin na ƙara rikice masu a kowace rana. gaskiya ne hamshe kasar isra'ila tun kafuwanta fiye da shekaru 75 da suka gabata ta shiga yaƙi da kasashen larabawa da dama ta kuma sami nasara a mafi yawan yaƙe-yaƙen sannan larabawa ma sun sami nasara a kansu a wasu yaƙe-yaƙen kamar a cikin wata oktoba shekarar 1973 gwamnatocin kasashen masar da syria sun fafata da sojojin yahudawan sun kuma sami takaitaccen nasara a kansu wanda ya hada da kwace mashigar ruwa ta Suez ta ƙasar Masar wacce Yahudawan suke mamaye da ita tun yakin shekarar 1967 kafin haka dai kasar Syria ta kwace wasu yankuna na tudan golan amma har yanzu akwai wasu kasashen larabawa banda Falasɗinu wanda har yanzu hamshi kasar isra'ila take mamaye da shi gaba ɗayansa kuma sun hada da yankin tuddan golan na ƙasar syria wanda haramci kasar isra'ila take mamaye da shi tun yakin kwanaki shida a shekarar 1967 tare da dukkanin ƙasashen laraba da suke kewaye da yankin sannan akwai mazari shib'a na ƙasar lebanon wa'anda yahudawan suke mamaye da su tun shekarar 1982 amma kasar falastinu yahudan isra'ila sun mamaye ta tun shekarar 1948 a lokacin da suka kafa hamshe kasar isra'ila kuma a lokacin da birtaniya ta mayarwa yahudawan sayoniya mulkin mallakan da suke wa falastinawa tun bayan faduwar daular usmaniya bayan yakin duniya na daya. sai kuma yankin gaza wanda muke sa a yanzu wanda kuma ya kasance ɗan ƙaramin wuri ne asalinsa sansanin 'yan gudun hijiran falasinawa ne wa'anda sojojin yahudawa suka kora daga garuruwansu da kuma gidajensu sannan suka kafa wannan sansanin yankin gaza dai yana bakin tekun mediterranean sannan yana iyaka da ƙasar masar ta kan iyaka da garin rafa wannan yankin wanda yake dauke da falasinawa fiye da miliyan biyu ya sami nasarar korar sojojin yahudawa 'yan sayoniya daga cikin garin a ranar 22 ga watan satumba shekara ta 2005 amma bayan zaben shekara ta 2006 da aka yi a kasar falasinu da aka mamaye mutanen falasinawa sun zaɓi ƙungiyar hamas a matsayin jam'iyya wacce ta firin jaye a majalisar dokokin falasinawan sannan suka zaɓi ismail haniya shugaban ƙungiyar ta hamas ya zama filamisan kasar falastinu wannan bai yi wa kasashen yamma da kuma haramci isra'ila daɗi ba ƙungiyar hamas ba ta amince da kafuwar isra'ila ba a nan ne manya-manyan kasashen duniya wanda amurka take jagoranta suka ɗora wa yankin gaza da kuma ƙungiyar hamas abinda suke kira takunkuma tattalin arziki sun rufe ƙofar rafa ta kasar falasino inda abinci da magunguna da duk bukatunsu ke shiga sannan a halin yanzu an kai shekaru goma sha bakwai kenan ana killace da wannan yankin kafin farmakin da hamas ta kai wa matsugunin yahudawa kusa da yankin hare-hare a ranar asabar da ta gabata wahala ta yi wahala a yankin gaza hatta magunguna a asibitoci na gaza sun kare don haka kungiyar hamas bata kai wa'annan hare-hare kan yahudawan sayoniya ba sai da abin ya zama ba mafita sai hakan da fatan allah ya taimakawa wa'anda aka zalunta kamar yadda ya yi alkawali muna kuma fatan nasara tana gabansu da yaddan allah masu sauraro a nan kuma zamu mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh tun kuma ga shirin nan na tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka masu saka saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin ta miki tattauna kan shafi rayuwar iyali musamman harkokin tarbiyyar yara tare da malamai magada annabawa don jin shawarwarinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya bai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne dai da ya sa zuwa muku daga rajon biyar hausa da ke nan birnin tehran wanda ni awal kunya na saba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku kansu tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron shehun malami bashir zaria daga kungiyar ra'ab tarsurul azam foundation da ke birnin kanan dabo wanda har ila yau ina shugabanta na sashin da'awa shehun malamin a yau na ci gaba ne da darasin da ya faro na littafin kafe rabbil aba'ana na aliyu falla da zai tashi kan cin addu'ar kakanni in malam ya kimtsa bismillah in kaga yaran sun tashi da tarbiyyar to ina ya ilahiya sun ci gajiyan addu'an kakanni da wasu har daga Allah amma ba abu ne mai sauki ba gaskiya fazauji yumkin an ya tazawwaj fazauja hiya al-ukhra rubama tatazawwaj yace miji zai iya sabon aure haka nan ma uwa ta yi za ta iya sabon aure هي الأخرى ربما تتزوج ولكن الأولاد في سيدي أو كيف سيارة في النهاية هم الذين سيدفعون ضرب ضريبة هذا الانهيار سوزا سوزيا فرش أكم ونمو وثمن هذا الطلاق wannan rabuwar da aka yi su za su biya farashin sa su ne za su ɗanɗana kuɗarsu abin tausayi ne wallahi yaron da duk ya tashi ba uwa a gida na taɓa jin wata kanwar mahaifiyar mu tana yawan faɗa min wannan tana cewa yaron da ba uwarsa a gida sunan shi karan masu gida duk wani abu na sharri shi ne kowane abu shi ne komai shi ne karan masu gida haka ake ce su za ka ga tozarci iri-iri kuma wannan raɗaɗin in kai baka samu kanka a ciki ba ba za ka gane ba yadda za a baka labari labari kawai ji ne saboda za ka ga wani nau'i na rayuwa mai tsanani kuma a kasar mu dai nan hausa fulanin nan an daɗe ana yi an daɗe ana yin haka nan ana nuna bambanci sama da shekara hamsin sittin da suka gabata ana yi tun da ba a kanmu ba a kan tsofaffi wa'yansu sun gina mu nesa ba kusa ba za ka samu duk suna da wannan korafin na irin rukun kai na kashin da ake musu bayan ba wasu a gida musamman ma idan aka yi samun uban yana ji da kai to ka shiga uku <laughs> ka shiga wasu irin mun tantana kudan mu sosai in Allah ta'ala ya sa mahaifinka na son ka to kuma ba ba zai zauna ta hours a gida ba ai to kana ji kana gani zaka ga yanda ake casa ka ba za a kula da kai ba sai baba ya dawo abinci in za a sa maka ga kwanuka ga komai akwai irin kwanan da lokacin daga baya ne da ake abinci a irin plus ne a roba da sauransu mu da ba mu san su ba to kwano ne za a samu sai an nemi kwano ne tsaba kafan shi yayi lamba ta yanda in aka zuba maka abincin zaka ga ga wani bakin abu duniya ta taso a ciki sai kaya sannan a dinga maka kiwon tsawo don mun ga irin wannan rayuwa wallahi na sha koran kyankyaso a kan turanci saboda ba za a baka abinci ka koshi ba kannan ka sai a cika musu abinci su yi da gwalgwalo su bashi idan za su kai na sha tara wani yaro a cikin su yanzu ya zama babba in je in tsaya a zauren gidanmu gidanmu yana da zaure mai zurfi sosai in za a kai wa almajirai in kai shi mugu ne wannan yaron a lokacin an sa mishi mugunta wallahi idan na karɓi tuwon nan ya zo ya gaya wasu shi almajiri zai ba zai bani ba in ce to ai ma almajirin gidan nan ne ka taimaka ka bani a hana ni in suka dagwalwala shi sosai sai su bari in je in dinga murƙusa su a ɗaki kaddare da yunwa in ga ba zan iya ba kawai dole sai na zo kicin in zo in samu duk gashi nan wani tuwon ma ba miya ga ka sai wallahi in kori kyankyasa in ci saboda ka samu ka rayu mahaifiyata ta zo ta kawo min kaya a ɓoye su sai kanne na za a ba ina ji ina gani sai in gansu a jikin masu kanne ire-iren wannan rayuwar Allah ne kadai ya san za za ka yi don haka tana karami ina jin ban kai shekara goma ba na fara zama kwararren kafinta akwai wani sunan sharfa kafinta a kofar gidanmu abinda na fara shi yana yin kayan mata ne tun muna zuwa ana samun muke muke yin sanfaifa irin kabet da tun san ana sa fameka ana waye to tun muna yin wannan muka koyi yin kujera mu zame wannan na zo ana iya bani taro na fara iya aiki masu sauraro kada ku shafa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan rediyon BH Hausa da ke nan birnin Tehran inda muke sauraron wani shehun malami daga birnin Kano wanda zai ci gaba da yi mana bayani kan Allah ya yi za ka yi karatu. Allah ne za ka karatu saboda in baka yi ba in je in bi almajiran da muke makarantar allo tare mu je yin ciyawa da babana yana sani duk ran da ya sani aka yi rigima to karshe gari ko za a zane ni sai na gaje kamata ya dinga sani kullum ana duka na ba to irin wannan rayuwar ni kadai ne aka bari mu biyu ne wanda babu mu bata kuma kowanne daban-daban ne tsautsayi ne ya haifar wani gida ta yi sanadiyin koran amarya mahaifiya ta ce amarya kushin da ya sa ba a ya ga an raba shi da amarya yana santa ta sai ya huce kuma kuma akan uwar gida saboda haka akwai kanina da na ba shi kamar shekara daya shi sai aka tafi da shi yana karami gidan kakanni saboda haka bai sha wannan wahala ba ni kuwa aka banni ban santa ba saboda sai daga baya na ji kamar ni ma ban fi shekara daya da watanni ba a haka aka yi aye ni shi ya ce shi ba zai yadda a tafi mai da yaro ba saboda ko za da wannan za a iya dawowa a zauna sai aka banni a haka me ya a uwa a lokacin nan wanda ya aura da ta rike ni to ta biyu da ta zo ita ce ya zama na tana kallo sai da ta dinga kuka ki ji tsoron Allah wance ce wallahi zan tattaka ita wancan ta rike na har na dan yi karfi amma wacce aka auro da na ita ce kuma ta ci gaba da sarrafa ni dukan su sun rasu ina musu addu'a amma ina san sai da ta kai ma wallahi ba ta iya haɗa ido da ni saboda tuntuni Allah ta'ala ya sa mun yafiya duk abin da zan yi wancan zan yi wannan na zama kwararren kafinta in inda na samu kuɗi na to za su suna cikin wanda za su amfana da wannan kuɗin inda Allah ya taimake mu duk wayannan abubuwan ya shafi 'ya'yan babanmu sai na ɗauka cewa addu'a shi ce babu yan ubanci a gidan mu kwata-kwata da mu 'ya'yan mata hudu ne amma biyu sun zauna lokaci daya biyu kuma suka zauna lokaci daya ba a hudun a lokaci guda ba irin wannan din gashi yanzu ina tunawa ina tuna waccan da take ta dauke ni ta yanda lokacin da ita ta fara nuna min mahaifiyarsa da ta zo ta ce ga babu ka na mai <laughs> dariya da ce aike ce saboda da gasken ina jin ita ce uwata ta ce eh ni ce amma wani ka gani ita ta haife ka a ranar saboda yadda ta rike ni kuma na tashi ne kawai na gani a ta ban san ta ba. ban san lokacin da zan iya tuna amma kuma ne aka fi. karamar da ta zo ita ce ko jiya ina gaya wa mai masauki na labarin cewa akwai abubuwa da zaka tuna na iyaye mun kai ziyara ne wajen mahaifinsa ana fira ya ce kuma ko da daddare so ya so ya zo fita fira bayan gashi da yanzu na ce mishi da muke sallama za mu tafi ya ce ai shi ba sai sallama ba dan dole sai ya kara dawo ya ce zan zo kuma ba wani abu bane fa fira ne na ce aiko yanzu kana cin gaje wannan firar ni ina jin takaici ya kamata in samu wannan daman fiye da wanda na samu na kawo wani misali da na zuci cin Allah ya yi baban mu zai rasu a gaban mu muna na ce mishi wani lokaci ba zan sauka a gidan mu ba saboda sai da ta kai ma in matar ta san an zo har caji aljihun shi za ta yi shi da kansa baya zan zo ta jani shi kuma ya saba dama bayan sallan magarba da isha a ji masallaci shi Gidan mu akwai irin katin kalin nan to ya kan zo ta zikirin shi a kofar gida a gefe sai in sauka a sabon garin zaria in kama ɗaki cikin daren nan in zo bayan sallar isha in same shi a gurin da abin da Allah ya hore min da zan bashi ba bashi mu dan yi hiran mu sai ci da wani kanan karta banka to ba wanda ya san ina zuwa da dan abu a lokacin gaskiya zan iya bashi fiye da wanda nake bashi saboda na yi tsammanin zai tsawon rai sosai to sai gashi ya zo ya rasu na ji ta kai cewa ina ma da na yi ta zuwa fiye da haka da na zan zai rasu shi ne nake gaya mai fa'idan irin wannan na ce mishi na ji ta kai amma tare da haka iyaye sai bana da duk abin da na zo na bashi sai ya kafa shaida sai ya je da safe ya kai wa abokanan shi ziyara ya ce kai ma taɓa ɗan kawana ne daga kano kai ma taɓa sai ranar da babanmu ya rasu sannan yan uwana suka san ashe ina yawan zuwa saboda abokan to masu sauraro kashe malam yau ma ya buɗe mana sabbin kundi to amma lokacin ba zai bari ba da karshe muna yi wa sak bashir zaria da ke birnin kanan dabo kuma shugaban sashen da'awa na rap rasulul akram foundation da ke kanan dabo godiya ta musamman game da waɗannan bayanai a yamakon rajon biyo hausa da ke nan birnin tehran na ƙasar iran ni awal kuma na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. tun sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na afirka a yau afirka a yau Masararo salamu alaikum da fatan kuna lafiya tare da yan uwa da abokan arziki sannan har illa yau barkan mu sake taruwa da ku a cikin sabon shirin afirka a yau wani a cikin sa muke tattaunawa da wasu ƙwararru suka ƙware musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin samun tabo batun kotun ɗaukaka ƙaran nan ne wadda ta yanke hukunci na jayayyar rikicin da ke tsakanin shugaba tinubu da atiku abubakar kan zaben da aka yi a ranar 25 ga watan faibawarin shekarar 2023 duk a cikin wannan shiri da ni awal kunya zan gabatar bayan kammala wannan zaɓe ne da kuma samun nasarar shugaba tinubu nan take a tuku abubakar da peter obi suka rankaya zuwa kotun ɗaukaka ƙara wacce ta yanke hukuncin shi kuwa a tuku abubakar har amerika ya je don binciko takardar shaidan karatun tunumbu amma duk da haka bai kai labari ba domin tattauna wannan batu mun gayyato barista ibrahim jahun lauya da rabin lauya don kuwa malamin lauyi ne a jami'ar Amadu Bello da ke Kongo a Zariya, birnin ilimi wanda zai bambance mana zare da abawa kan wannan shari'ar inda muka fara da to barista da farkon farawa dai menene hukuncin da hukumar zaɓe ta ayyana a cikin tsarin dokokinta game da satifiket na wanda zai tsaya takara yana daga cikin abubuwan da za su sa a ah, a haramta wa mutum tsayawa takara zaɓe ya zama an ce bai cancanci tsayawa ba wato ya tsaya takara zaɓe ko irin zaɓe ne a ƙasar najeriya idan ya ba da haramtattun takardu ko kuma ya yi takardun bogi ya kawo aikar da su a matsayin takardunsa na tsayawa takara ma'ana takardun da ya nuna cewa ga matsayin ilinsa da kuma inda ya aiki wanda ake cewa forgery ma'ana a angular kan zabe ka da wani abin da ba haka bane shigar da shi a ake kirkira ne wannan abin ba tabbas ba yana daga cikin abubuwan da ake amfani da shi a hana mu zaɓe amma ita INEC lokacin da kake gabatar da ka ba ta da wani abin da za ta iya fahimtar cewa wannan abun ba mata ba halattacce bane ba ingantacce bane ya zama ah, an ba da dama wa kowane mutum musamman 'yan takara ta can dokan ta shafi kowa da kowa ba ma yanzu ya tsaya a kan ɗan takara wanda kuke takara da shi ne kaɗai a ba shi daman ya ƙalubalance takardun ka na gabatarwa wanda ka gabatar a matsayin ta ka don ya nuna cewa takardun bogi ne ka kirkiro su ne ko kuma ka yi su ne sabanin dauka to wanda ake takara da shi kuma nan shi ne ake faru baka da inec bata ba ta da wani abin da su yi cewa don ba ta da wani abu da ya bayyana kamar da na shaida cewa takardun tunubu ba ingantattu ba ne ko ba wani abin da su yi illa da gabatar da shi a matsayin takarar jami'a tun da jami'a ta riga ta kawo shi da waɗannan takardun Farisa misali kamar a cikin takaddun tunumbu da shi a tiku yake kalubalanta wani irin matsala wani irin rashin gaskiya aka gani a cikinsu baturu amfani da shi musamman da yake an saka f matsayin sex ma'ana jinsin ka an saka f ana nufin fa'un ana nufin mace kenan ba an rubuta m ba wanda yake nuna male wanda yake nuna namiji waɗannan wani zai gan su kaman saɓani ne kawai ƙanana amma abubuwa ne wanda ke mu jinsi gaba ɗaya da canjin mutum gaba ɗaya da kuma inda ka ambata cewa ma kai wasu makarantun kafin ka zo wannan yana cewa ta yi karya ta yi rashin gaskiya ta yi goji da gaddu a lokacin da ka cika da gaddun ka bayar lokacin da kake neman tsayawa takara ah, a majalisiyar ka wanda ta aina kika da kafa cika waɗannan su ne da ake ganin cewa tun da sun zama ba ko ba a bayanin mutane wa ke fashe a ciki barista me yasa shi tinubu baya so abinci ko abin da ya yi a amerika har shi a tiku ya je kotu barista shi tinubu na ɗan siyasa ne kuma yana tare da lauyoyi wanda suka san me ake nufi da za a takara da sauran abubuwa me yasa bai bi wannan abubuwan su ya gyara su ba kafin wannan lokaci wadda an bar muka wancan haka ita wannan zan iya ce maka shi kaɗai iya fi sanin dalilin da ya sa bi wannan jari ba akwai abubuwan da daidai mutane kuma masu hankali da lura da al'adu za su iya fahimtar dalilin da zai ce mutum yana da tattaɓi a wasu waje suna da saɓani da iya gyara za a akwai abubuwan da suka faru ba za su taɓa gyaruwa ba ba za su taɓa gyaruwa ba sai dai kana iya yin takarda misali yanzu cewa da aka ce ya yi makaranta ya gama 1970 ya yi makaranta a Lagos Gwamnan College Lagos ya yi ta ya gama 1970 makarantar ma ba a yi ta a 1970 ba 1970 duk da zai so ya gyara ya za a yi gyara ba za ta gyaruwa sai dai in zai fito a takardun da aka rubuta wannan a barista akwai wata mujalla mai suna the source wanda ne ta kawo labarin cewa tinubu ya dan wato ya yi fojori ko in ce ya sake wato siffa ko kuma abubuwan da ke cikin satifiket dinsa na makaranta yau misalin shekaru idan da hudu kenan an aka nuna cewa tinubu forge his certificate uh, ba ita ta fara kawowa ba akwai hashinan lauya a gani fawahimi har kara ya shigar a kotu domin tilasta shi a tinubu ko kuma a yi disqualifying ɗinsa ko a tilasta kawo bayani kan da ƙarfin na makaranta kuma yawan mutuwan shi gani fawahin ne shi kansa da mutuwa gaba ɗaya ma ya kusa shekara goma ko ya wuce shekara goma wannan hashtag a yi da yi da ita ma ta ɗauko labarin ne ta buga a yanzu a matsayin kewaye amma tushen magana wanda ya bayyana tun farko um, gani kawai mi san babban lauyan najeriya shi ya fara bayyana da wannan abu a bayyana jama'a har a kotu amma barisa me yasa shi bai nasara ba akan tunuba a lokacin a lokacin ya nemi uh, yan sanda hukumar yan sanda da sojin na najeriya a tilasta shi ya tilasta shi sai ya kai sulhu gaban kotu kotu ta hukunci a wancan shari'a cewa aiki na binciken laifuka. ba wajibi ne akan yan sanda ke tilas tilas sai sun gamu sai sun binciki kowane mutum akan tuhumar laifi an ba su discretion dama su zaɓa wanda za su fita da wanda ba za su fita wannan ne hukuncin da wanku hukuncin sai a wancan lokaci tana cewa ba tilas ne ba yan sanda sai sun wannan ne ba lokacin nan shi kamar shi tinubu ma kamar ina tsammani yana tsayawa ya tsaya kuma a matsayin gwamnan jihar lagos a wancan kaga an riga an je an nuna cewa ita sun kusurta cewa yan sanda ba dole su wannan ba a haka ne a ce ba ya dama shi kan gani ko shi da sani a gari ma'ana ba ba nuna mishi nauyin tabbatar da laifi a kan kuma sai a bata tura mishi wani da kenan baya ma da kurmin ya tsaya ya tilasta ya rayu tilasta cewa sai yan sanda sun bincike su sun kai shi gaban kuliya don a tuhume shi da laifin yin takaddun bogi. to a barista me yasa wani abu ya zama kaman al'ada da ciko maganan shahadan dan takara kamar yadda aka yi a zamanin buhari wace ana mamitawa a zamanin tinubu ta rukan zaɓe shi ne wanda ake son kowane ɗan ƙasa ya bi su idan mutum zai bi su yana da waɗannan rashin bin doka abokin takarar da yana yana da da nauyi a kan da doka ta dora masa shi ya su da nuna amma ba nauyi ne wanda shi ya ta dora na nauyin in ba kai ba ka aikata laifi ko kuma in ba kai ba ka watsar da wani dama wanda doka ta ba. to masu sauraro a nan ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har kuma sai bai rumfa nan ba tokara ya kai mu na gaba. a maimakon bakon namu badusa ibrahim jakun wani malamin lauyoyi a jami'ar amadu bello da ke kongo a zaria birnin ilimi da ni awal kunya da na shirya nake cewa sai wani jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura. yanzu ga shirinmu na ƙarshe shirin nan na koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahir Rahmanir Rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Idan ba manta ba a cikin shirin da ya gabata mun ji cewa Muhammadu wanda yana aiki ne a wani kamfani da ke buga wata jarida a nan birnin Tehran. A yau ya fito daga ofishin wannan jarida ya kuma shiga babban ginin da ɗakunan ɗalibai suke. sai ga wasu daga cikin ɗalibai sun taru suna rubuta sunayensu a wani shiri da jami'a take da shi na kai ɗalibai zuwa hawan dutse to domin jin yadda ta kaya tsakanin muhammadu da sauran abokansa ɗalibai dangane da batun zuwa hawan dutse sai a biyo mu a cikin wannan shiri na yau amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin wannan shiri kamar haka. چه خبر است؟ یایا لاباری برنامه شری کوهنوردی هوان برنامه کوهنوردی شرن هوان دوزه تفریح شاکتاوا جالب می قایتروا هر کس کوه او دوست دارد شی یه سن اسمش سوننسا اینجا انن او می نویسد شی یه روبوتاوا خیلی سوسی چه روزی؟ وچرانه هست یکی پنج شنبه رانر الهمیس صبح دسافی زود دسوری تو علاقه داری کی کناسن تو میدانی کی کاسنی؟ آنها میروند سو سنازوا اسم آنها سوننسو لیست جرن سونای در لیست اچکن جرن سونای چه جالب آدگای تروا تو نمی روی کی باک زوا آنها بر برمیگردند سو زاس داو کی یوشه من میروم نی زنی ما رویم. مو زموجی ما برمیگردیم مو زمو داو با رامین تردا رامین در مورد دنگندا در این مورد دنگندا هکا با ما دمو تو بیا کی کزو خوش میگذرد تفیر ذات دادی آنها می آیند سو زاسوزو دوست ابوکی دوستان ابوکی دوستان ما Abokanmu. Hame. Duka. Man sa'i mikona. Ni zan yi ƙoƙari. Sohbat mikona. Zan yi magana. To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi da zamu yi amfani da su a cikin wannan shiri. Yanzu sai matafi zuwa babban gini da ɗakunan ɗalibai suke a ciki domin jin maganganun da suka gudana tsakanin Aliyu wato abokin Muhammadu kenan da shi kansa muhammadu اینجا چه خبر است؟ یک برنامه کوهنوردی است کوهنوردی؟ بله یک تفریح جالب است هر کس دوست دارد بیاید اسمش را اینجا می نویسد این برنامه چه روزی است؟ پنج شنبه صبح زود تو به کوهنوردی علاقه مندی؟ بله خیلی رامین و سعید هم به کوهنوردی می روند اسم آنها در لیست است اه چه جالب تو نمی روی؟ بله من هم میروم ما پنج شنبه صبح زود به کوه می رویم و پنج شنبه شب بر خوب است تو هم با ما بیا خیلی خوش می همه دوستان ما می آیند سعی می کنم امروز با سعید و رامین در این مورد صحبت می کنم To madalla bayan da aka je tattaunawar kamar yadda ta gudana a cikin harshen Faransanci yanzu kuma sai a sake jin tattaunawar amma da ta a cikin harshen Hausa. اینجا چه خبر است؟ آنان منن یک برنامه کوهنوردی است. ونی شرینه نا هوان دوازو کوهنوردی هوان دوزه بله یک تفریح جالب است هر کس دوست دارد بیاید اسمش را اینجا می نویسد آره، ای وتا شاکتاوا چه می قایتروا دو گونده یکی سو یزو انن یکی رو بود سونن سر این برنامه چه روزی هست؟ ونن شیری او چرا ننی؟ پنج شنبه صبح زود تو به کوه نبردی علاقه مندی؟ رنر الهمیست دست سه پی که دوزه؟ بله خیلی ای سوسی رامین و سعید هم به کوهنوردی می روند. اسم آنها در لیست است. رامین د سعید سوما زس جه هوان روزه. سونن سوما یه نسکین جرن سونه ای. چه جالب تو نمی روی؟ اینه دکیو کی بزا کجی با؟ بله من هم می میروم ما پنج شنبه صبح زود به کوه می رویم و پنج شنبه شب بر می گردیم ای نیما زنجی مو رانر الهمیز دست سسافه زامج هوان hawan رانر الهمز در کما زام داو. خوب است. دکیو تو هم با ما بیا خیلی خوش میگذرد همه دوستان ما می آیند کیما کزو تردمو حقیقه تپه ذات دادی دکنن ابوکمو زسزو سعی می کنم امروز با سعید و رامین در این مورد صحبت می کنم زن کوکری ایو زن مگنه سعید dangane da wannan batu. To madalla bayan da aka je wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana sai kuma a ƙara sauraron kalmomin da aka yi amfani da su baki ɗaya a cikin wannan tattaunawa kamar haka. چه خبر است؟ یا لاباری برنامه شری کوهنوردی هوان دوزه برنامه کوهنوردی شرن هوان دوزه تفریح شاکتاوا جالب می قایتروا هر کس کوه او دوست دارد شی یه سن اسمش سوننسا اینجا انن او می نویسد شی ینا روبوتاوا خیلی سوسی چه روزی؟ وچرانه هست یکی پنج شنبه رانر الهمیس صبح د زود دسوری تو علاقه داری کی کناسان تو میدانی کی کسانی آنها میروند سو سنازوا اسم آنها سو، لیست جرن سونای در لیست اچکن جرن سونای چه جالب ادقای تروه تو نمی روی کی باک زوا آنها برمیگردند سو زاس داو To madalla to jama'a masu da faɗan dai an ji daɗin wannan shiri kamar yadda aka ji shi. Iraniyawa a kowane lokaci sun saba fita wajen gari domin shakatawa kuma a wannan karo kamar da muka ji a cikin wannan shiri ɗalibai sukan fita a wajen birnin Tehran wanda yake zagaye ne da manyan tsaunuka domin sararawa da kuma hawan duwatsu da suke zagaye da birnin Tehran. Idan Allah kai mu a mako na gaba za a ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani darasin. To amma kafin wannan lokaci a madadin da kuma dukkanin waɗanda suka agaza wajen gabatar da shirin ne Abdullahi Salihu ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. wannan zamu karkare sai Allah ya sha an jima da rana za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin mu kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya David